Ina son yin magana da jami'in shaidani. Shiƙa ce wacce kuma wanda ya yi ta ƙwararre ne don haka dole muna da buƙatar ƙwararren jami'i. A lokacin da aka yi shiƙar, ko za ki iya sanar da ni kina ina? barka da wannan lokaci barka da an taiwa wannan tasha mai albarka idan yau ne farkon zuwanka tabbas wannan bidiyon naka ne domin ka jima kana neman wannan bayanin amma idan na gaya ma wannan bayanin menene tukuicin da zaka bani kada ka damu wannan ba wani babban tukuici nake bukata daga gare ka ba illa duba kasan wannan bidiyon shin baka ga wacce jan alama ba to danna wannan jan alama baka ga ta canza kala ba <laughs> abin da nake gaya ma kenan wani siddabar ne na nuna maka yau to mun gode muna godiya kuma da subscribe da kai mana wannan bayani naku ne mabiya so muna godiya sosai da addu'a da kuke tura mana a whatsapp da kuma ba mu shawarori to gaskiya ta wannan bangaren muna jin daɗi kuma muna alfahari da ku sai dai akwai wani korafi ɗaya da muka kasa cika muku a yau shine za mu bayani a kansa mu shiga cikin wannan bidiyo domin sanin komai da komai abin da muke so mu bayyana muku a nan shine muna gabatar muku da wannan lambar namu muddin kai amfani da wannan number za ka samu fina-finai a ranar da suka fita ina mai sanar da kai a lokacin da ya fita kai zan iya ce ma a mintin da ya fita kai za ka kalla kowace ƙasa kake a faɗin duniya nan kai dai abin da za ka yi ka kasance da wannan number domin tana da muhimmanci a gare ka muddin kana zaune a inda ba a tura fina-finanmu ko kuma ba sa samu a kan lokaci domin za ka ga yau mun saki fim amma wani garin ma sai bayan sati ɗaya fina-finanmu za su je ina mata da ke zaune a gida suna buƙatar a ce idan fim ya fita su sami same shi a lokacin kuma su ma sun ya idan kuka kasance da wannan lambar a lokacin da fim ya fita za ku ga fastan shi za ku kalle shi a daidai lokacin mun gode ku kasance da wannan lambar whatsapp ko kuma telegram kuna iya yi mana magana a telegram domin muna samun karancin sakuna a can to za ka samu sabonka a daidai lokacin da kai amma gaba ɗaya babu matsala ko a whatsapp ko telegram duka ɗaya ne sakamakon wasu ba sa amfani da telegram sun fi amfani da wasu to duka dai za ku iya yi mana magana a mun gode ku kasance da wannan lambar Nuwamba domin raɗa shi wannan tsarin.